ba ɗinkin matata yanzu in hita da shi wallahi in ba haka ba ko wallahi ina ma dan banzan duka a cikin shagon ga Allah ka hakuri wannan hajjin nake so in sallama malam karka yadda wallahi karka yadda ina gaya ma ko mu wallahi uba na shi fara gina gida a cikin garin ga duk wanda shi zo garin ga wallahi uba na shi tarar a wanga gari wallahi na gaya maka wallahi in baka azamin wannan kaya ba wallahi na dawo nan gurin wallahi ina kama na rantse da Allah ina kama. domin ko tsohon ka ne yasa yasa yasa aka nemo kasar garin nan aka gina ganuwar garin nan ka isa ka gaya mana ka ce wani wai kai dan garin nan ko wani na saka batuna da kai ka ga mun dumi ya ne wallahi kai daga hauka eh amma wallahi na kama ka tsaniya a fuska na abubbuga ma almakashi ni kuma wallahi to to to guda ka gani dan tsalan kwa to ga ya zai tsaya yana gona ne hawa ai ba zai kama gasan ba zai ni ka haƙuri to to to bari gaya maka wallahi ali bari gaya maka ko wallahi tallahi ali in baka bani kayan gaban na dawo ko wallahi tallahi na gaya idan ba sakan maka ya tsaba shege